15 ga watan 11 2024 ci gaba da karatun kitabu tauhid za mu tashi babi na 60 kuma darasi na 50 ko ko 49 darasi na 49 babu ma ja a fi munkiril qadar babin da zai bayani akan masu musu da jayayya da ƙaddarar Allah akwai masu yin musu da jayayya da ƙaddara Allah ko kuma ƙaddarar ta yi musu nauyi abin da ake kira ƙaddara wani sirri ne na Allah a cikin bayinsa ba ma saninsa sai bayan ya faru kuma yana da alaƙa da tauhidin rububiya shine ifradullahi bil khalqi wal mulki wat duk da yana da alaƙa ta wani ɓangare da tauhidul asma'i wa sifati saboda kasancewar siffar Allah ce yayi abin da ya ga dama mutane sun kasu kashi uku a cikin babin ƙaddara akwai waɗanda ake kiransu jabariya su sun tabbatar da ƙaddara har sun yi wuce gona da iri suna cewa bawa ba shi da zaɓi akan abin da yake aikatawa wanda ya kafirci sa shi aka yi wanda ya sallah sashi shi aka yi shi bai da iko ya hana kansa ko ya sa kansa komai mutum ya ga yayi to haka kawai aka kaddara masa yi don haka an kona kafiri kawai an kona shi ne amma dai ba shi ya kafircin ba dan an saka musulmi aljanna kawai sashi shi aka yi amma ba shi ya sallar ba Sashi shi aka yi waɗannan su ne suka yi wuce gona da iri cikin kadar cikin kadar ha ake kiransu wato ah, jabariya sana ko kuma ɗa'ifa da ake kiransu ƙadariya mu'tazila su kuma suka ce sam ba wani sa hannun Allah wanda ya kafirci kansa yawa wanda ya sallah kansa yawa ba ma Allah ne ya kaddara kai sallar ba ba kuma shi ya kaddara wancan ba saboda haka bawa yana yin abin da ya ga dama ne akan kansa babu sa hannun Allah waɗancan kuma suka ce babu sa hannun bawa wannan suka ce babu sa hannun Allah to kuma duka kuskure ne akwai ta inda Allah ya ya kaddara akwai kuma ta inda bawa ya aikata sannan kuma akwai bangaren ahlus sunna wal jama'a su kuma sun sun hada tsakanin dalilan guda biyu suka ce eh wato akwai abin da Allah ya kaddara akwai kuma ba damar da Allah ya bawa bawa ya aikata abin da wannan Allah din ya kaddara saboda haka sai zama akwai bangaren da za a jingina wa Allah akwai bangaren da za a jingina wa bawa wa ma tasha'una illa an yasha Allah to sannan kuma imani da ƙaddara yana da wasu fa'idodi guda shida fa'ida ta farko imani da ƙaddara yana cikin cikar tauhidi na rububiya domin a cikin imani akwai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi sannan idan mutum ya yi imani da ƙaddara wannan zai nuna gaskiyar jinginarsa zuwa ga Allah cewa idan ka shirya plan ɗinka ka yi tsare-tsarenka sai Allah ya tabbatar da wannan plan ɗin naka ya ci nasara to dama wannan plan naka yana cin abin da Allah ya ƙaddara da haka Allah ya baka iko abin ya yi nasara idan ka tsara plan ɗinka sai kuma plan ɗin bai nasara ba akasin haka ya zo akasin zai iya zama ya fi fiye da abin da ka tsara ko ya zama ƙasa da abin da ka tsara ko daidai da abin da ka tsara ko ma akasin abin da ka tsara ka tsara ka wuce sai ka faɗi ka tsara ka ci sai kai asara ko kuma ka tsara kai a filan ɗinka abin nan zai baka riba dubu goma sai ka samu ribar miliyan goma kaga Allah ya kaddara maka fiye da abin da ka yi tsammani ko kuma Allah ya kaddara kai kana son ka ci dubu goma sai ka ci dubu biyar kaga Allah ya kaddara maka ƙasa da abin da kai ka tsara to sai ka karɓi wancan na sama ka karɓi wannan na ƙasa ko kuma Allah ya kaddara ma ba za a ci komai ba amma a filan ɗinka za ka ci sai da kai abin kuma sai ya zama iya kuɗinka ne suka fito to kaga abin da Allah ya kaddara kenan ko kuma da Allah ya kaddara ma sai aka shiga uwar aka shiga uwar da rabi kai ka yi tunanin riba maimakon ka samu rabin ribar ko cikakkiyar ribar ko sama da ribar sai ka samu asara ta ci rabin kuɗin haka Allah ya kaddara kai kafin abin ya faru ai baka san cewa an kai kasuwancin nan za ka yi asarar rabin kuɗin ka ba da ba za ka yi ba to amma da kai abin ya faru haka sai ka ce wa ma lahi wa ma ko kuma sai kuɗin ma gaba ɗaya suka cinye kai ka yi iyayenka da filan ɗinka da baraka da ka da azancinka da ka na cikakken ɗan kasuwa ka hango an yi abin nan za a yi riba maimakon a yi riba sai aka yi asara kuɗin ya ɓata gaba ɗaya sai ka ce ƙadarun lahi wa ma sha'a fa'ala saboda da an nuna maka kafin ka shiga kasuwar cewa kuɗinka zai nutse za ka shiga da an nuna maka cewa kafin ka je kasuwa ba za ka yi ciniki ba kwata-kwata za ka je wa kuma yau ka ƙi zuwa amma kuma ashe a lissafi da ka je za ka samu fiye da abin da ka yi tsammani ko daidai da abin da ka yi tsammani ɓoye mana wannan sirrin shi yasa muke rayuwa cikin kwanciyar hankali in asara ta zo mu karɓa mu ci haƙuri in riba ta zo mu karɓa mu yi godiya don haka ajaban amril mu'min ba mai iya karɓar daɗi ya gode ya karɓa asara ya yi haƙuri sai mumini in asabaru sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabaru darra'u sabara fakana khairan lahu in abin karɓa ya zo mai daɗi mu karɓa mu ce Allah ne ya ƙaddara mana mai daɗin mu amfani da shi idan mara daɗi ya zo mu karɓa mu ce to haka Allah ya ƙaddara mun yi haƙuri a cikin haƙurin akwai lada a cikin godiyar ma akwai lada da haka kenan inkarin ƙaddara yana cikin wato alkufrul akbar sannan abu na uku imani da ƙaddara yakan sa mutum ya samu nutsuwa domin ya san duk abin da ya same shi dama can ba zai kauce masa ba wanda ya kauce masa dama ba zai same shi ba wannan sai sa mutum ya riko da sababi kuma ya dogara ga Allah Sana abu na hudu yana hana mutum ya dinga jiji da kai da aikinsa in ya yi wannan aiki ko kuma ya san Allah ne masa baiwa ya aikata wannan aikin sannan na biyar mutum ba zai yi bakin ciki akan wani abu da ya same shi ba har ya zo ya dinga fushi da Allah ko yana fushi da abin da Allah ya kaddara masa domin ya san duk abin da ya zo daga Allah yana kunshe da hikima kuma yana kunshe da rahama na na shida ɗan adam zai tashi ya aikata sababi ne duk abin da muke a sunan sunansa riko da sababi da addu'a shine addu'a'u wat tawakkul wai wal akhz bil asbabul mashru'a wal asbabul mubaha abin muke a duniyar nan gaba ɗayansa abu uku ne na farko mu yi addu'a na biyu mu tashi mu riƙe sababi sababin samun ilimi zuwa makaranta sababin samun kuɗi kama sana'a ko kasuwanci ko noma ko kiwo ko sababin samun ɗa yin aure na sababin ƙoshi a ci sababin ƙoshin ruwa a sha ko sababi a tashi a yi aiki amma ba za ka zo ka zauna ka ce allah na san kai mai iko ne ni ba ni da rumfa ba ni da kasuwa ba ni da gida ba ni da komai ko ba za ni kasuwa ba ba zan nuwa ba zan kiwo ba ba zan aure ba amma so nake ka banɗa. ɗa ta ina jeho maka shi zai daga sama kaga wannan ka nuna wauta a cikin roƙon da kake wa Allah ka wuce gona da iri to ka san ai Allah yana ba da ɗa ne ta hanyar kai aure ka haihu ko to kai ka zo ka zauna a ɗaki kalla a ce Allah ya'ya biyu nake so kuma baka da mata baka yi aure ba ko kuma kayi matar amma ba kwa mu'amala aure ta kakatu dan zai samu to kaga sai ka yi riko da sababi sai yi addu'a kuma sai ka dogara ga Allah ya tabbatar maka da wannan sababin naka waɗannan abubuwan muke yi shi yasa idan Allah ya cire koshi sai kai ta ci baka koshi ba ashe ba cin bane ƙoshin cin sababi ne na ƙoshi in kuma Allah ya cire maka wani yanayi sai ka kasa cin abincin ayi ayi da kai ka ce ka koshi wata ran kuma sai kai ta ci ba ka ƙoshi a ce ya isa haka mana alaji ka cinye loman nan ka cinye malmalan nan to wallahi yanzu ban ƙoshi bane to ai cikin ka yana ta ƙazama ƙato ya ƙuri alaji ba shaka saboda Allah ya cire sababin ko kai ta ɗirkan magani kai ta ɗirkan magani ai ta yawo da kai asibitoci duk inda aka ji ƙwararren likita a duniya a kai ka gurin kuma ya ce ba zai iya ba saboda me Allah bai halicci ba da lafiyar a lokacin ba shi kuma zuwa wajen likita riko ne da sababi ka yi riko da sababin ko ba dole ka warke ba da duk mai shan magani zai warke ai da ba masu ciwo amma sai ka sha ka sha kai da kanka zaka je ka ce wa likita na fa sha magungunan nan ba su karbe ni ba ma'ana Allah bai kaddara su zama iza asaba da'u dawa bari'a bi iznillah dawo ibadallah fa inna Allah lam yada'a da'an illa wa da'a lahu dawa'an illa da'an wahidan wa idza asaba dawa'u da'a bari'a bi iznillah idan ciwo wato magani ya dace da ciwo sai a warke dawa bi iznillah wannan izinin Allah bai bayar da shi ba sai a ta shan maganin ba a warke ba a ta operation ba a warke ba a ta kashe kuɗi ba a samu lafiya ba kenan a shiruko muke da sababi ko mu yi addu'a mu yi addu'a waɗannan su ne hikimomi ko kuma fa'idodi guda shida da mutum zai samu idan ya yi imani da da ƙaddara sannan kuma a Waƙala bin umar wallazi nafsu bin umara biyadihi abdullahi dan umar ya ce na rantse da allah wanda rayuwa abdullahi ɗan umar take hannunsa lau anna li ahadihim mithlu uhudin da ɗayansu ya mallaki kuɗi kamar girman dutsen uhudu dutsen uhudu a ƙasa an ce mita 100 ne da 20 a sama mamami haka sannan kuma faɗinsa kilomita biyar ne zuwa bakwai to a ce duk gwal ne yanzu gwal ko girman bulo inci shida aka baka gwal aka ce naka ne bulo inci shida ai ka gama arziki balle a ce a cika maka masallacin nan da gwal ai ta ɗuro gwal sai masallacin nan ya ci kafal a kulle a baka mukullin a ce naka ne kaga 'yan kasuwar gold sun buga layi a nan gurin kana gutsuro musu kana karɓar miliyoyi tirela za a yi maka ta dala to amma duk da haka aka ce dutsen uhudu duk girman nan nasa a ce di ya zama gwal duk a ce arzikinka ne kaga ba mai arzikinka kenan duk duniya sun ma an faƙa hufi sabilillah sannan ka zauna ina masu gina masallaci ku zo ku karɓa ina masu aure ku zo ku karɓa ina 'yan kasuwa kai tarbar da shi har ya kare kaf ma qabilahu Allah minhu Allah ba zai karɓa ba hatta yumina bil qadar har sai ka imani da kaddara ta wannan arzikin da ka samu ba wayanka bane kakai ta karo ne yace inna ma utituhu ala ilmin indi dabara ta ce ta bani kuɗin nan don kana da wannan duk arzikin da ka bayar a addinin Allah Allah ba zai karba ba su mastadalla bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya kafa hujja da fadar manzon Allah alaihi salatu wasalam al-imanu an tu'mina billah abinda ake kira imani shine kai imani da Allah imani da Allah yana da matakai guda hudu kai imani da samuwar Allah abubuwan da suke nuna akwai Allah guda hudu ne akwai hankali a hankalce ma ko ba aya ba hadisi a hankalce hankalinka yana nuna maka akwai Allah domin Allah ya maka tambaya ta hankali ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wannan ita ce hujja ta hankali am khuliqu min ghairi kai ka yadda an yi ka daga babu babu ce ta mai da kai akwai in ku har babu kai din nan za ta mai da kai akwai to ya kamata babu ta mai da kyamarar nan ta zama akwai amma hankalinka bai karɓi cewa hanset din nan da kyamarar nan da fitilan nan da hulan nan da gilas din nan da loudspeaker din nan ba su samu ta babu ba dole akwai kamfanin da suka kera su to kai ba kamfanin da ya kera ka ka san me kamfanin to shine tun da ka yadda wannan akwai kamfanin da ya kera shi kai kanka da ka kera abin kawai ka ce kai baka da kamfani ba mai kamfanin da ya kero ka har factory aka yi maka uwanka da ubanka su ne factory din to aka ɗauko ƙwannan aka ɗauko mani nan aka haɗa kai kwana arba'in kai kwana arba'in kai kwana arba'in kai kaza aka yi kunnuwa aka yi hanta aka yi ƙoda aka yi sefa aka yi me aka yi me aka yi ri'atain aka yi ƙoda guda biyu saboda ɗayan tana aiki ɗaya ta dinga ɗan bata iska safaya duk wanda ya wannan ya maka haƙora ya maka baki ya maka hanci ya maka kaza kawai ka ce wai kai haka kawai aka yi ka a banza aba akara A fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un haka dalilin hankali a hankalce ma inda kai mai hankali ne ba mahaukaci bane to ka yadda akwai wanda ya ka ko da baka san shi ba dai akwai wanda ya ka sannan alhissu Abinda ake gani yau da gobe ya nuna akwai Allah shine za ka ga mutum ya shiga musifa ya ce Allah ba ni ya bashi Allah tsare ni ya tsare shi wannan muna gani yau da gobe lalle akwai mai tsarewa don wasu abubuwan kai kanka ka san in banda akwai wata fawa oyayya da take baka kariya da ba za ka fita daga wata musifar ba in banda akwai wata fawa oyayya da baka gani da take baka lalle baka kai ka samu ba lalle tun da ka ga na sama sun dawo ƙasa ba fa su suka so zaɓi su zawo ƙasan ba lalle ka ga na ƙasa yayi sama ba fa shi ya zaɓi ya saman ba saman aka yi da shi a ƙwace wancan a ba wancan a shigar da wancan a fitar da wancan wancan yana kuka wancan yana dariya wancan ya samu wancan ya rasa wancan ya tafi wancan ya dawo wancan ya mutu an haifi yau an salamu wani an kwantar da wani wani ya saka wani ya aura haka kawai ka ce wannan abin suna faruwa ne kawai ta ci barkatai haba a karama kalla to kaga wannan ya nuna ba hankali sana alfidiratu haka kawai aka bakka ma kawai haka kawai aka bakka ba a ce maka komai ba haka kawai aka haife ka aka zubar da kai ba wanda ya maka wa'azi ba wanda ya ce maka kala to fidirar da aka halice ka a kai tana nuna maka akwai wata fawa da ta da tafi karfinka shi yasa in baka san Allah ba sai ka nemi wani abin ka dauka ne, sai ka nemi gunki ka dauka ne, ko ka nemi bishiya ka dauka ita ce ko ka nemi ruwa ka dauka ne, sai ka je kana bauta wani abu a bakacin bautar Allah tunda wannan abin a ranka yana nan ko da san ranka ne sai ka kudire a ranka akwai wani abu da ranka yake so kuma wannan abin yana da fawar da zaka bauta masa Ta wani shi ake kira a dalilin fitara? akwai ashar sannan akwai dalili na shari'a wanda ibn qayyim yake cewa akwai aya sama da dubu a cikin alqur'anin da Allah ya saukar wacce take tabbatar maka cewa lalle akwai wanda ya halicce ka kuma ya cancanci ka bauta masa shi kadai sannan sai imani da kaddara shine ya faɗa ko an tumina bil qadari an billahi wa malaikatihi sai imani da mala'iku imani da samuwar Allah shine matakai hudu na imani da Allah ko mun ce al'aqalu wal hissu wal shar'u wal fitratu duk suna nuna akwai Allah to sai kuma tunda ka da akwai Allah to sai kuma a dawo kayan duk da ka gani nasa ne shine al khaliqul malikul mudabbiru al khaliqu al maliku al shine malamai suke dunkulewa sai su ce tauhidir rabb ko tauhidir rububiyya duk da kaga kalmar rabbu alqur'ani in dai Allah ake nufi da ita to ita ce rabbun rabbus samawati wal ardi wa ma huma fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia rabbus samawati wal ardi rabbukuma rabbana rabbu rabbuhuma rabbuhum rabbana rabbaka rabbuhu duk inda rabbu rabbu rabbu sama da dubu a cikin alqur'ani inda rabbu zo, to duk shi aka tattare su shine yake nufin rububiyya inda ilahu ilahu Allah Allah Allah Allahu lillahi lahu huwa inda Allahu ya zo sau dubu biyu da ɗari shida da casa'in da tara kalman Allahu yana zuwa alƙur'ani to wannan aka tattare duk inda kaga Allahu huwa lazi, khalaqa huwa lazi, lahu Allahu to wannan ka tattara shi ake kira tauhidul uluhiyya min al-ilah shi yasa Allah ya raba maka ai don ya rarraba maka ya ce ƙul uzu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi ai ɗaya ne duka ko malikin nasi shine rabbin nasi shine ilahin nasi amma sai ya raba maka uku ba wai Allah ne ya rabu uku ba aikinsa a kan kanka ne ya raba maka shi uku rabbin nas malikin nas ilahin nas rabbin nas ai khaliquhum malikuhum mudabbiruhum shi ya halicce su shi ya mallake su shi yake gudanar da su ilahin nas yastahiqqu an ya'budahu nas shi ya cancanci mutane su bauta masa to sai kuma asma'u wa sifat da Allah ya ce uludullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna falahul asma'ul husna shine mai sunaye masu kyau to da waɗannan aka tattara sai aka kira shi tauhidin rab tauhidul ila da kuma tauhidul asma'i wasu sifati wa mala'ikatihi ka yadda da mala'iku yadda da mala'iku mataki hudu ne na farko ka yadda akwai su ko baka gan su ba akwai su na biyu ka yadda cewa mala'iku an halicce su ne daga haske na uku ka yadda cewa mala'iku ba maza bane masu siffa irin tamu ta maza ko ba mata bane masu irin siffan mata kawai sunansu mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa haihuwa shi yasa ba mala'ika mace da mala'ika namiji ba hajiya mala'ika ba alhaji mala'ika mala'ika kawai ake cewa wanda ya mai da su mata ya zama kafiri wanda ya ba siffa irin tarjula in dai ba su suka zo a siffar ba kamar malaka jibril yake zo a siffa sahabbai siffa wani sahabi in wannan siffa ka kalla to shi ne amma dai ka ce ainihin sa irin siffar sa irin tamu ce ta maza walau an zana mana kalla qudiyal amru Allah ya ce da na saukar da mala'ika a jagorance ku da ta faru ta kare don baya ci baya sha sai yaya za ku koyi da shi shi baya ci ku ce annabi za mu ce ce me ci annabi za mu sha ya ce me sha annabi za mu aure ya ce me aure annabi mun gaji ya ce me gajiya annabin ku bai san gajiya ba to kaga dole ku mutu zaka ba ku iya koyi da mala'ika ba yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun sanan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan sai kuma imani da kutubihi kutub tafai Allah yana tafai ba mu san iyakarsu ba amma gaya mana biyar alƙur'ani akwai attaura ta annabi musa akwai injila ta annabi isa akwai zabur ta annabi dawud akwai ƙur'ani na annabi muhammadu sallallahu alaihi akwai suhufi ibrahim wa musa suhufi ibrahim kenan da haka mun yi imani duka da su sannan littattafai abu biyu suke ɗauke da shi labari da hukunci to duk wani labari da ya zo a cikin littattafan Allah mun yadda da gaskiyar labarin duk wani hukunci da ya zo a littafin Allah mun yadda da adalcin wannan hukunci to sannan kuma wal yawm wa rusulihi da manzannin Allah manzannin Allah a hadisin Abu Zar dubu ne da dubu ashirin da dubu hudu ta amma nawa ƙur'ani ya kawo ashirin da biyar wanda aka yi ittifaki akan annabtasu akwai waɗanda aka yi saɓani kamar tubba ba a kirga shi annaba amma Allah ya ce wa ƙaumi tubba to shi ba sa an ce ba annabi bane su luqman shi ma ba sa shi layin annaba ba su zulqarnain ba sa shi layin annabawa ba amma duk sun zo alqur'ani kuma Allah ya magana da su su qadir duk ba sa su layin annaba ba duk da yake qadir an yi saɓani sun ce annabi ne sun ce bawan Allah ne almuhim annabawan nan 25 da Qur'ani ya kawo kuma ya zaɓi biyar yace su ne jagororin wa iz akhazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bar maryam wa akhazna minhum mithaqan ghalidha minka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace shi muhammad alqur'ani sau hudu ahmad sau daya ya ayyuhar rasulu sau biyu ya ayyuhan nabiyu sau goma sha hudu kuma ya kira shi da damiri da ilaika unzila ilaika laka laka lahu sau dubu da kusan ɗari biyar Allah yana sa masa damiri a cikin alkur'ani to shi kuma sai annabi ibrahim shi sunansa ya zo su 69 a cikin alkur'ani ibrahim ibrahim ibrahim ibrahim so 69 alkur'ani bayansa sai annabi musa shi ya fi kowa yawan suna alkur'ani sau 136 Kisarsa ta kowace yawa a cikin alkur'ani a nan musa saboda irin gwagwarmayar da suka sha da fir'auna shi ne aka fara ba da tarihinsa tun kafin a haife shi ake gwagwarmaya zuwansa duniyan ma sai da fir'auna ya shirin kai ya zo ya dinga bin yara yana kashewa ana laliban za a kashe shi har aka kashe mutane da yawa kuma shi bai kasu ba <laughs> sai annabi isa alaihi salatu wasalam shi kuma tasa jarabawar sai da ta shafi duniya har yau wasu ba fita daga jaraba da aka yi musu da annabi isa saboda kimiyyar da fasaha da allah ba dan adam uwa kadai ba ta samar da ɗa kamar yadda uba kadai ya samar da ɗa da haka wanda ya zo da ɗa aka ce ina babarsa ya ce ni na haife shi kai namiji ya zo da me abin mamaki in mace ta zo da ɗa ina ubansa ta ce babu ta zo da abin mamaki to abin mamakin Allah yake so ya nuna zai iya shi yasa ai annabi adam ai ya gabaci annabi isa ya kamata magana annabi adam ta tafi wa mutane kai fiye da ta annabi isa domin shi annabi isa akwai tsagi ɗaya akwai ɓangaren uwa ɓangaren uban ne ba a ƙaddara uban ba aka ƙaddara kawai ɓangaren uwa a same shi ta nan shi ku annabi adam ina ma uwar ina uban kuma ɗan adam ne kuma baban mutane gaba ɗaya amma an ce waye baban annabi adam shi annabi adam dan waye wace ce babarsa ina kakarsa ta wajen uwa da ta wajen uba ina kakarsa na wajen uwa da wajen uba shi kadai zai daki kirji a duniya ya ce mun akwai wanda ya haife ni ya faɗa mun akwai wacce ta haife ni ta faɗa shi fa ba zuriyar kowa bane amma kowa zuriyarsa ne to wannan ba bai fi ban mamaki ba sana kuma aka kuma yi masa mace kuma daga jikinsa kuma macen ita ma ba uwa ba uba kawai jikinsa aka gutsura aka yi kaji wani abu mamaki to shi yasa Allah ya ce inna masala isa inda lahi, ka masali adam inda annabi isa yana baka mamaki to annabi adam ya baka mamaki shi khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kawai kun faye kone ne to sai duniya ta kasu uku har yau din nan duniya uku ta kasu akan annabi isa sai an je lahira za a yi ta ta kare mu musulmi mu musulmi da muka yi imani da ƙur'ani in an tambaye mu annabi isa sai mu ce abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila wa ruhun min shikenan annabi isa a gurin kwaye bawan Allah ne manzan Allah ne kalma ce ta kumfa ya kuna aka jefa wa maryam kuma ruhi ne da Allah ya halitta in an tambayi yahudu su ce zina ka aka haife shi ina ubansa in an tambayi nasara su ce a'a Allah ne ubansa ta'alallahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wa qalu takhazar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda walada Allah wa innahum lakadhibuna Allah ce sun ce na haihu wallahi ƙarya suke yi mun Allah ko baka ce ƙarya suke ma mun san ƙarya suke ma Allah mun san ƙarya suke maka amma Allah ya san a cikin mutane akwai wanda sai ya rantsan za su yadda amma ko Allah bai rantse ba mun yadda ƙarya ake masa bai haifi ɗa ba lam wa lam yulad walam ya kulla fana. to saboda haka wannan uku kenan a wajen yahudu dan zina a wajen nasara dan Allah a wajen mu ba dan zina ba dan Allah ba annabin Allah manzan Allah bawan Allah mai daraja ta ɗaya cikin annabawan Allah bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi annabi Ibrahim annabi Isa saiwa annabi Musa sai annabi Isa su ne masu daraja manyan annabawa guda biyar annabi Nuh shi annabi isa an ambace shi Alƙur'ani. isa sau 25 ibn maryam sau 24 almasihu sau 11 annabi nuhu kuma an ambace sau 43 alqur'ani har da suratu nuhu. alayhi salatu wassalam kuma annabi isa shi Allah ta'ala da ya tashi ba mu labarinsa tun daga mahai family ɗinsu ya fara bayani ali imran ali imran ai su ne family ɗin maryam ita kanta Maryam sai da Allah ya faɗi yadda aka haife ta sannan kuma ya faɗi yadda ita kuma ta haifi Annabi Isa wannan shine to mun yadda da annabawan nan sannan wal yawmil akhiri mun yadda akwai lahira lahiran nan ai shine ƙarshe wannan tafiyar da ake ta kuna ga ba za ta ƙare ba har marasa hankali sun gano cewa fa wannan tafiyar da ake yi fa wallahi za ta ƙare wasu suna ga za ta kare a kan kanta kawai za a gaji a ta mutuwa wasu kuma suna ga wani bala'i ne zai faru ya ƙara da mutane wasu ma sun ce sun ga duk ta ɗan tsitsage haka buka za iza shamsu kuwirat iza sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa iza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat iza sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatharat wa biharu fujirat wa idhal quburu bu'sirat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha to mu duk muna kudirce cewa duk abin da ake ta hanguwa cewa zata fashe ta kumbura tana tiriri tana kaza mu kallon kawai muke yi sai a ga wani guri ya fara tiriri sai a ji ana kallo ana ɗaukan hoto ana sarfi ana tafi mu ko hewa kowa masallaci muna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi bature in ya ga wani guri ya tsage sai je ta ɗaukan hoto a gurin yana tafi mu kuma sai mu koma na astaghfirullah mu mun san abin da zai faru shi kuma abin mamaki ne in wata ya yi mashashara sai su zo suna ɗaukan hoto ana sarfi da wata mu ko sai mu je mu tada sallah a masallaci suna gan to me ya haɗa sallah da ku zo ku yi sarfi mu ko mu zo mu shi Allahu akbar Allah mai iko Allah kai kai haka ka yaye su kuma su ce kaga musulmi da Allah wai saboda rashin wayewarsu wata yana mashashara wasu je sun kama sallah me alaƙar sallar su da mashashara wata saboda ba san me zai faru ba la ta'atikum illa bagata Allah ya ce ai ku shirya ba zan gaya muku ranar ba eh an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne ya ce wallahi ni ba ban sani ba mal mas'ul anha bi a'lamu min as-sa'i ni kada da kuke tambaya ta to kai me tambaya ka sani ya ce a ce to ni ba ban sani ba to tana nan tafi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa tu'minu bil qadari khairihi wa da aka zo kaddara sai aka raba khairihi wa sharrihi saboda yau da gobe ana jin daɗi ana rashin jin daɗi wani abun ba haka muka so ba wani abun kuma haka muka so fiye ma eh, wato ƙasa ma da abin da muka so sai muka samu fiye da abin da muka so wani abun kuma ba mu san zai zama haka ba ya zama haka wani abu mun yi zaton zai fi haka sai bai kai haka ba wani abu mun yi zaton ba zai kai haka ba sai ya fi haka to duk mun yarda da waɗannan sirrin da Allah ya ɓoye a mu shi ne abdullahi Dan umar ya ce to sai sun imani da wannan wani ubaratu bin sami annahu qala li binihi ya bunayya innaka lan tajida amal iman yace ɗana ba za ka ji ɗanɗanon imani ba hatta ta alama har sai ka san annama asabaka duk abin da ya same ka lam ya li aka, dama ba zai kuskure ba wa aka abin da kai ƙoƙari ka riske shi sai kuskure maka lam ya li yusibaka dama ba rabanka bane sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam farkon halitta Allah shine alqalami fa qala lahu da Allah halicci alƙalami sai ce masa okto kai alƙalami yi rubutu kai ka taɓa ganin alƙalami yana rubutu shi ma alƙalamin mai rai ne kuma ya karɓi umarni kawai yana ta rubutu an kimsa masa bai zai rubuta rubutu saboda Allah ya tsara komai a yi shi a rubuci bisa ga duk abin alheri in dai ana son aure rigima duk ta duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba da pagans duk sun yarda rubutu shi ya komai a duniya shi yasa yarjejeniyar yaƙi rubutu ake a sa hannu ya fara yaki. rubutu ake a sa hannu siyayya rubutu ake an ba shi rasid an ba shi takarda duk arzikin nan na 'yan kasuwan nan gabaki ɗayan tafa ya dogara ga wata takarda lasin din shigowa da lasin din fita da lasin din oda da an kwakwace lasin din nan duk komai tsaya zai takarda ce kamfanin nika duk in kai takarda ce da shugaban ƙasa ko da gwamnoni da 'yan majalisa da sanatoci da duk maganar an ba su wata takarda ce shari'a gaba ɗaya da ake yi maganar a miƙa maka takarda ce siyan gida da siyarwa duk magana ce ta ina takardarka ina rasit ɗinka duk magana ce ta takarda filaye da gidaje da shaguna da menene duk magana ce ta ina takardarka shi kansa ma yanzu kuɗin ya zama takarda sai ka miko takarda takaddun nan na ajihunka masu sitamfin nan masu alamar kaza da kaza da kaza so su ne da duk magana ce ta me ta takarda shaidan naira ɗari shaidar naira kaza shaidan naira kaza da haka shi yasa Allah ya ce ayi rubutu wal qalami wa ma yasrun fi manshur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur uktub makadira sai ya ce ya rabu maza wa maza aka tubu me zan rubuta ala uktub makadira kulli shay'in hatta taquma sa'atu wai aka ce wa alƙalami na kimsa maka ka rubuta abin da zai faru har alƙiyama ta tashi wato iya alƙiyama ta tashi abin da zai biyo bayan alƙiyama ta tashi kuma ya fi ƙarfin alƙalamin ba a gaya masa wannan ba iya muddar zuwa alƙiyama ta tashi ne daga farkon yin halitta namu na nan duniya da kuma zuwa tashin alkiyama shekara nawa ne ba wanda ya sani sai Allah kuma an tashi alkiyamar yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna kuma an bawa Allah sanin ko me zai ci gaba shi kuma ya rage wa kansa ba wanda ya san kun bara a zalika ba ga kowa komai annan nan ba Kaka ce to yanzu yan ai aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta za a kuma yin wata duniyar a sake wasu annaba a sake aiko wasu yi kaza waye shaga me me naka a ciki me naka a ciki akramaka baka gama sanin abin da aka saka ba haka fara tambaya abin da ba saka ba bunayya ya bunayya samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata ala ghairi haza fa laysa minni wanda ya mutu ba akan wannan aqidar ba to baya tare da ni isa ibnu qayyim yake cewa an yi sabani wai alqalami ne farko ko kuwa al'arshi ne farko saboda wannan hadisin ya ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam sai ce wan nasu mukhtalifuna fil qalami allazi kutiba alqada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al'arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda abil alal hamazani wal haqqu anna al'arsha qablu wa annahu qabla al-kitabati kana saboda haka wasu malamai sun ce alƙalami ya riga al'arshi ko al'arshi ya riga alƙalami wasu ce al'arshi ya riga alƙalami wasu ka ce alƙalami ya riga al'arshi wasu ka ce ba mu sani ba al'arshi ne farko ko alƙalami ne farko wasu ka ce a bawa Allah shi ya san wanne ne farko wasu ka ce kai al'arshi ai shi ne farko sai kuma alƙalami wa fi riwayatin li ibn wahab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yu'min bil qadari wanda bai yadda da kaddara ba ko wa fi riwayati li ahmad inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam akwai alqalama akwai alqalamu ya zo da riwaya biyu fa qala lahu uktub yace kai rubutu fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamati sai ya gudana da abin da duk zai kasance tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alkiyama wa fi riwayati ibn wahab a wata riwayar ta ibn wahab Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man lam faman lam yu'min bil qadari wanda bai yadda da kaddara ba khairihi wa sharrihi mai daɗi da mara daɗi a harakahu Allah bin nari sai Allah ya ƙona shi ya babbaka shi da wuta wa fil musnadi was sunani an ibn dailami qala ataitu ubayy ibn ka'ab nazo ma ubayy ibn ka'ab fa qultu fi shay'in fa qultu fi nafsi shay'un min al qadari a cikin zuciyata ina jin ɗan ƙaiƙayi da waswasi game da ƙaddara ɗin nan fa haddisni bi shay'in don haka zantar da ni wani abu la'allallah yuzhibuhu min qalbi me yiwa Allah iyaye min wannan abin da nake ji na waswasi game da ƙaddara a cikin raina fa qala law an faqata mithla uhudin zahaban da zaka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na kuɗi ma qabila minka Allah ba zai karɓa maka ba hatta tumina bil kadari har sai ka yi imani da kaddara wata alama sai ka san annama asabaka dukkan abin da ya same ka lam yakul ya aka dama can ba zai kuskure maka ba haka Allah ya kaddara maka ko mai kyau ko mara kyau wa ma aka abin da ya kuskure ka mai kyau ko mara kyau lam yakul yusibaka dama can ba rabanka bane walau mitta da zaka mutu ala gairi haza ba akan wannan ba lakunta min ahlin nari da ka mutu dan wuta fataitu abdullahi ibn mas'ud wa huzaifat ibn al-yamani wa zaid ibn sabit kulluhum haddathani bi mithli zalika an an nabi sallallahu alaihi wasallam da naje wa in kara tabbatarwa tunda mai kokonto ne shi mai kokonto ya maka tambaya sai ya kara tambaya wani malamin dan ya tabbata in kuka sabani to kun jefa cikin matsala amma in ya ji abinda wannan ya faɗa haka wancan ya faɗa to sai ya ce eh to yanzu ya ƙara dan samun ƙarfi ƙarfi mai kwakwanto sai tambayi malamai arba'in kai kanka ne tambayi ka sai ya zo ya sake maka tambayar don yi ji dai har yanzu kana nan a kai to shi yasa tunda kokwanto ne ya same shi bayan fa ya je wajen Ubay bin Ka'ab wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'un nas li kitabillah duk duniya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yafi Ubay bin Ka'ab sanin alqur'ani shine yace karanta min shi ina son in ji shi daga wani na in ji Allah yace ka karanta min ni din ubayi dan ka'ab Allah ya ambace ni Ya ce ya ambace ka sai ya fashe da kuka dan daɗi. to a ce Allah ya kama sunanka ba a cikin yayuwan nasu ba ai akwai daɗi. a keɓance ka kai Allah ya kira ka karba kallawanin daraja ai ta musamman ce to fa shi aka je aka tambaya amma duk da aka sai da aka ƙara komawa wajen wasu sahabban aka zo wajen masanin tafsirin Qur'ani Abdullahi dan Mas'udu yana cewa da akwai wani mutum a duniya da ya fi ni sanin fassara Qur'ani kuma zan iya hawa abin hawa ya kai ni inda yake da na je na same shi to daga cikin manyan almajiransa akwai abdullahi dan abbas ga huzaifatu bin yaman sahibu sirri a amintacce ne shi kuma a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga zaid bin thabitin wanda shine sakatare general na majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya iya yare da yawa Allah ya bashi hikimar saurin ɗaukan yare da yahudi suka tashi tsiya suna jin larabci amma za su rubuto a sai wasiƙa sai su rubuto da yahudanci sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi da abin da aka faɗa annabi yana ji ai kowane yare ka yana ji da annabi sallallahu alaihi wasallama a ce zai zo nan to da sai zai zai ji dimmi muke cewa ba sai an masa tarjama ba haka annaba Allah yake ba su wannan fasaha duk yaran da suka je gurinsa to suna jin me mutane suke faɗa to shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina so ka je ka koyo min yaren yahudu gashi da wahalar koyo da wahalar rubutu don kaga yadda yahuda suke rubutu kai ka san rubutun nasu na musamman ne sai je shiga makarantar yahudu ta koyan harshen su a sati biyu ya karɓo satifika ya dawo an ɗauka zai shekara biyar ko bakwai ko takwas sai gashi ya dawo ya ah, faru ce na gama yanzu duk rubutun da aka yi wa zan karanta sannan ni ma zan iya rubuta kuma zan aika karatu da rubutu to Allah ya bashi wannan kwakwalwar kuma shi ya zama sakatare na kwamitin da suka tattara alkur'ani aka mai da shi mushafi guda ɗaya to amma duk da aka sai da aka zagayo aka saki tambayar su kulluhum haddathani bi misli zalika al masail al ula bayanu fard imani bil qadari an bayyana falalar imani da me da kaddara, khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi athaniya bayanu kaifiyatil iman an faɗi yadda matakan imani yake da kaddara su ko matakan guda hudu ne alkitabatu wal mashi'atu wal ilmu wat tanfiz wal khalq duk abin da kaga Allah ya halitta to matakai hudu ne na farko Allah ya san abin ba wani abu da zai faru wanda Allah bai san shi ba saboda mai a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli adada kulli shay'in wa yake da ilimin kulli shay'in a hada bi kulli shay'in wa ahsa kulli sai Allah kawai sadaka shi yasa wallahu bi kulli shai'in alim wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. wa ma tasqutu min illa ya'lamuha wa la ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabi mubi shi yasa Allah ya san komai wa kitaba sannan Allah kuma ya rubuta abin sananne ne kuma rubutacce ne wal mashi'at kuma sai Allah ya ga dama abin zai faru wal khalq sai kuma ya halicci abin a lokacin faruwarsa shi ke cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takawinu athalisatu ihbatu amali man lam yu'min bihi an ruguje aikin wanda bai yi imani da kaddara ba kenan ya mutu kafiri tunda ulaka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah الرابعة الإخبار anna ahadan لا يجد imani, hatta حتى يؤمن bihi. babu wanda zai ji ɗanɗanon imani har sai yi imani da ƙaddara dan baka ba a cikin shakka za ka mutu da kokonto alhamisatu zikiru awwali ma khalaq Allah an faɗi farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta cewa shine an halicci alƙalami bayan al'arshi alƙalam shine wato farkon halitta dangane ga abin da wato muke gani kafin halittar samai da ƙasa ya zama awwaliya ce nisbiya kenan asari satu annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ati ila qiyamis sa'a wannan alƙalami da Allah ya umarce shi ya kuma kimsa masa to ya gudanar ya rubuta dukkan kaddarori kaddara dinnan da muke gani wanda ya baki a cikin alƙalamin ne wanda ya fari wanda ya siriri wanda ya kiba wanda ya arziki o umira bi katibi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'idun duk wannan part ne na alƙalamin as-sabi'atu bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam man lam yu'min bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ruwansa ya tsame hannunsa akan duk mutumin da bai imani da kaddara ba so ka kaga kenan mutum ya mutu a haka zai mutu kafiri ya fice musulunci Allah ya tsare mu athamis na tu'adatu salafi fi izalati shubhati bi sa'adil ulama ya nuna mana al'adan magabata wajen tambayan malamai idan shubha ta taso shi yasa ake son kai kuma malami ka kulla kanka kai ta karatu kai ta karatu kai da karatu ibada ko baka samu daman yin sallar dare ba ni binciken naka ya tsaya a matsayin sallar darenka ka domin wani malam ya rubuto imam Malam ya ce ni ban ga kana sallah da daddare sosai ba sai ka ja littafi kai ta rubutu ni ko kwana nake sallah idan ka kwana kana sallah kai kadai ka amfana in na kwana ina nazari duniya sai ta amfana to ba gashi mu wadda muna ta amfana ba duk bukhari da muslim din da kuke gani da tafan da suka biyo baya in an tambaye su mafi ingancin hadisi cha suke wanda wanda wanda ya rawaito to da ya kwanta yayi ta sallarsa ya mutu da sallarsa me ya amfana da mu shi yasa abin da zai amfani jama'a gaba ɗaya yafi abin da zai amfane ka kai kaɗai ko ka haɗa biyun ko kai wanda zai amfani jama'a to shi yasa yake cewa malamai a dinga zuwa ana tambayan su akan abin da ya shige mutum duhu su kuma wajibi ne su gaya wa mutane gaskiya ba tare da la'akari da mai suke so ba ita malanta amana ce wanda zai tambaye ka ko abin tsoro ne ko abin kwaɗayi ne to ka gaya masa gaskiya ko da baya son ya jita amana ka sauke in an maka tambaya to ka kalli girman Allah ba girman wanda ya tambaye ka ba in ka kalli girman Allah to sai ka ba da amsa ko ba ta yi masa daɗi ba don ita ce ta Allah kuma sannan in baka ba mutum amsa ba ka lura da me yake so ka ba shi amsa baka duba abin da yake na shari'a ba to shi kansa ka ha'ince shi kuma ka haince addinin Allah domin duk ranar da ya gano cewa ka ha'ince shi abin nan da ka gaya masa haram ne kace je ya halal ne ko halal ne kace je ya haramun ne ranar da ya gano to zai gane cewa ashe cutarsa kai ha'intarsa kai daga nan kimar duk abin da kake faɗa ta zube a wurinsa saboda haka addini ba wai zafi ko sanyi ba ne me Allah yake so a yi me Allah yake so a bari wata fatawa tana da ɗumi da dimin za a tura ta wata tana tafarfasa a tafarfashen za a tura ta tunda haka ta zo wata kuma tana da sanyi a tura ta da sanyin wata ma kankara ce a jefa ta a kankarar saboda haka sanyi da zafi ba shine addini ba me Allah yake so a yi in yana son a yi shi da sanyi a yi shi da sanyi amma ka ɗauki addinin Allah duka komai da zafi to ba ka addinin Allah yake ba in ka ɗauke shi duka komai da sanyi ba ka addinin Allah yake ba akwai matsalolin da suke da taushi suke da sauki akwai waɗanda kuma suke da ɗimi suke da tiriri haka kuma za a miƙa kowanne a san da ya dace hmm. tasi'a annal ulama'a ajabuhu bima yuzilu anhu shubha malamai sun amsa masa da abin da zai gusan masa da shubaha wa zalika annahu nasabul kalama ila rasul sallallahu alaihi wasallam faqat da suka tashi ba su faɗi ra'ayinsu ba sai suka nemo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ga abin da za yi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabla an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wannan shi ne wato bayani akan al-imanu bil qadar wa sharrihi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka kure Allah iya fi mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billah